نكون يقظين في تحركاتنا أسأل الله أن يحفظنا ويحفظ أمتنا وشعبنا من كيد أعدائنا من قريب أو بعيد إن أبا ينقو ديك الله دي صلاتك من زر رحمة صلى الله عليه وسلم ألا الله مدعوك تنسلكي يا إمنا نئما بل نئمومي وندب دامو إيكير غوابا مدعوك تنسلكي ينا چيوا idan da za ku nemi kirga ni'imomin Allah ba za ku iya ba imam ibn kathir rahimahullah ya ce Allah maɗaukaki ya ce wato ya nuna gajiyawan bayi wajen kirga ni'imomin ma ba wai godiyawan ba godiyan dama ba za ka iya ba ka kirga ɗin ma ba za ka iya kirgawa ba yanzu kai an ce maka ni'ima kana tunanin wasu abubuwa ne wanda na zahiri da kake gani amma ko ka san injinan Allah nawa suke aiki a cikinka wajen wanke maka koda a cikin awa 24 ba za ka san wannan ni'ima ba sai kaga wanda yake da matsala a koda sau nawa ake wankewa a cikin sati sannan a cikin satin kafin lokacin wankewa ya zo wani irin wahala yake sha wannan maganan koda kadai babu na hanta babu na huhu babu na mafitsara in kana ciwon hakori za ka yi bacci amma ka karya kashi na kaza da meye ka kwanta ka yi baccinka in kunnen na ciwo za ka yi bacci ido na ciwo za ka tashi daga nan har indiya yanzu nawa ka kashe yanzu kuɗi muke kashewa muke rayuwa ni'imomin allah sun yi mana yawa babban ni'ima kuma shine ni'imar addinin musulunci idan allah ya shiryar da kai addininsa wallahi ka samu riba ba da ƙarfi ba ba da dibara ba zalika min fadlillahi alaina wa ala nas wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah alhamdulillahi ala ni'matil islam sannan kuma ni'imar tsaro ni'imar zaman lafiya zaman lafiya ba karamar ni'ima bace shine Allah yake bada misalin wasu garuruwa da suke cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali arziki na zuwa musu ta ko'ina da suka buta cewa Allah sai Allah ya ɗanɗana musu azaba saboda abin da suke aikatawa saboda haka zaman lafiya ni'ima ce Allah yana kirgawa Qurayshawa li'ilafihim li'ilafi Quraysh ilafihim rihlatan shita'i was sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ya ce da su daga yi wanda suke ciki ya amintar da su daga tsoron da suke ciki zaman lafiya ba karamin ni'ima ba ce saboda haka muhimmatu da zaman lafiya a haɗa kai ya za mu yi mu zauna lafiya babban abin da zai kama da zaman lafiya shine tauhidi a ta Allah a bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam za mu samu kwanciyar hankali a rayuwa domin Allah ne ya ce idan bayi sun tsaya akan tafarki na zan buɗe musu albarkatu na sama da ƙasa to amma yayin da aka juya baya to sakamakon ba za ta yi kyau ba saboda haka wajibi ne duk da ba za mu iya ba mu gode wa Allah akan ni'iman da ya mana mu yawaita istighfari sabaha masa safe da maraice muna istighfari tauye wanda muka yi Allah zai cika ana rawaitowa cewa annabi Dawuda alaihi salam yana gaya wa Allah ya Allah na kasa gode maka na rasa me zan yi in gode maka ni'imominka sun yi min yawa Allah ya ce masa sanin da kai na ni'imomina sun yi maka yawa ka kasa gode wa din ma ita ma wata godiya ce saboda haka mu ji cewa muna cikin ni'imar Allah wannan ni'ima za mu kare ta ne da ba da mu ba kawai muna ni'ima mu yi abin da muke so ba mu tashi mu ilmantu akan addininmu mu ilmantu akan mu, kowa ya so wa kansa alkhairi ya so wa ɗan uwansa alkhairi mu haɗa kai zama wuri ɗaya anguwa ɗaya gari ɗaya ƙasa ɗaya ya zama muna da manufa guda a nan za mu samu sakamako mai kyau. jami'an tsaro wasu kuma jami'an tsoro jami'an tsaro suna da gudunmawa na taimakawa wajen samun zaman lafiya amma a yanzu abun ba haka ba ne abun ya canza musamman jami'an nan guda biyu wanda idan aka fara kirga wasu ɗin sunansu ake kamawa soja da polis ko wurare a kwanakin baya ko in ce shekarun baya akwai gidajen shan giya da karuwanci da sauransu da shaye-shaye iri-iri a cikin gari unguwanni daban-daban an bi an rurusa amma yau kusan ka ce ya fi mayar da aka rusa ɗin waye suke ƙarfafa abin idan ka je wajen za ka ga motar polis motar soja suna nan suna ciki suna sha suna faɗa bai kai wata ba a hanyar baga kusa da barikin sojoji a wani gida a yammacin titi soja da bindiga suka yi faɗa wani gida ya harbe kafan wata yarinya bai kai wata ba ina jin bai wuce sati ba daga nan bai wuce kan titin nan can inda ake sayar da mota na zo zan shiga sai ga wani polis wanda wandon nasa kore ne kun san wani polis ne rigansa ɗin baki ne amma wandonsa kore ne yana tafiya kamar wandon zai faɗi a buge da giya gaja yana jan kafa haka ya ya wuce mutane suna kallon shi suna dariya wannan zubar da mutuncin police ne ko ɗaukakawa ne idan an kama wanda ya sha giya ya yi ɓarna za a kai ina za a kai wurin wannan za a kai bugagge a kai bugagge wajen bugagge me zai ce kuma abin da ya fi wannan muni sojoji da 'yan sanda suna faɗa akan 'yan mata bayan sun sha giya suna faɗa akan mata nan tudu a watannin baya sun yi harbe-harbe nan wajen maduganari ciki da muka bincika mai ya faru soja da 'yan sanda ne suke faɗa akan mata kwanaki uku da suka wuce duk wanda yake jin sauti na anan gidajen da suke jin sauti na sun ji wannan harbe-harben har nan aka zo da muka bincika mai ya faru polis da soja ne ba kan. mu je mu kama barayi ko mu je mu hana barna masu satan waya masu kashe mutane ba wannan bane akan mace bayan an sha giya za a yi fada a yi harbe harbe ina zaman lafiya ga al'ummar da jami'an tsaronta za su ja giya suna harbin juna ina zaman lafiya a cikin wannan saboda haka kar ku dauka cewa kuna cikin gari kuna cikin zaman lafiya ku sa ido kuma yadda hankali ku yi tanadi duk abin da zai bujuro maka ba mamaki ya bujuro maka ba fata ake ba amma yanayin mu din yana nuna kamar haka ka dubi irin fuskokin da kake gani kana ga duk angon da kake zaka ga fuskokin da da baka saba ganin su ba ku yi ku lura da wannan ku zama da shiri kar ku sake jiki ta yadda duk wanda zai tunkare ka wa'anda za su tunkare ka ya zama kai makana da wani abin da za ka yi na kare kanka amma kace zaka zauna sai an yi abu kaje ka kai report wa zaka kai wani irin dan sanda zaka tarar a can din zaka tadda mai hankalin ne ko zaka tadda bugaggen ne baka sani ba saboda haka abu na kusa da karshe mu tashi mu kula da tarbiyyar mu kada mu ce a ah, shi kenan an je makaranta an je menene